radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shins na rana a yau Alhamis. Muhammad Amin ne zai kanci tare da ku a cikin shirin tun daga farko har zuwa karshe Ga kuma jerin sheshin da muke ɗauke da su. Da farko dai bayan kun sace kun labaran duniya. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran. Bayansa kuma akwai mu dauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta. da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin nan na ko kun san wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan satumban shekara ta 1948 kore ta arewa ta shelanta samun yancin kanta daga kasar japan kafin wannan lokacin da kasar japan ta mamaye koriya a shekara ta 1905 wannan halin ya ci gaba har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu a lokacin da tarayyar soviet ta mame koriya ta arewa sannan kuma amurka ta mame koriya ta kudu a cikin wannan halin ne koriya ta arewa ta shilanta samun yancin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan satumba na shekara ta 1976 shugaban juyin juhalin mutanen kasar china mao zedong ya rasu an haife shi a shekara ta 1893 a shekara ta 1921 ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar china sai kuma a shekara ta 1934 ya jagoranci magoya bayansa kimanin dubu ɗari suka yi tattaki daga kudancin kasar zuwa arewacinta inda cibiyar mulkin sarki chiang kai cek take a shekara ta 1949 ya sami nasarar kafa kasar china mai bin tsarin gurguzu tsarin da ke mulki a kasar ta china har zuwa yanzu da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake gwagwarmar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran a rana irin ta yau miliyan mutane a birnin tehran suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da salon mulkin kama karya na sarki sha amma sojoji masu gadin fadar masarautar sarki sha suka buɗe wutar bindiga a kansu kuma suka kashe dubban mutane akan haka ne al'ummar kasar iran suke ɗaukar wannan rana a matsayin rana mai matukar muhimmanci a juyin juhali da suka yi wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya da kuma mulukiya irin na sarki sha masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Ƙungiyar ECOWAS ta dakatar da ƙasar Gini daga cikinta bayan juyin mulki da soji suka yi a ƙasar. An yi tattaunawa wata wayar tarho tsakanin ministocin harkokin wajen Iran da na haɗe daular Larabawa. Dalar Amurka ta tashin goron zabi a Najeriya a dolar ɗaya take ɗaya da naira ɗari biyar da talatin da biyu. Yanzu kuma ga labarin ɗaya na bin ɗaya. ƙungiyar ecowas ta dakatar da ƙasar gini daga cikinta bayan juyin mulki da soji suka yi a kasar ministan harkokin wajen ƙasar burkina faso alfa bari ya faɗi cewa bayan taron koli da aka yi kan rikicin ƙasar ta gini ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta yanke hukuncin ɗaukar matakin dakatar da ƙasar daga zama mamba a cikinta bayan da soji suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya da alfa kwanda ke jagoranta haka zalika ƙungiyar ta ce za ta aike da mai shiga tsakani zuwa kasar ta gini wannan da yana zuwa ne bayan da wasu dakarun sojin kasar karkashin jagorancin lafsanar kanar mamadi dambowa suka kwace mulki tare da tsare shugaban kasar alfa konde da hakan ya fuskanci suka mai tsayani daga kasashen duniya sai sun ce sun kifar da gwamnatin ne saboda cin hanci da rashawa da yi wa gwamnatin katutu alfa konde dan shekaru 83 da haihuwa ya zamo zaben shugaban ƙasa na farko a mulkin demokuraɗiyya ne a shekara ta 2010 kuma an sake zabensa a karo na biyu a shekara ta biyar inda shekara ta gabata ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima da hakan ya bashi damar sake tsayawa takara a shekara ta 2020 ta gabata a matsayin karo na uku daga ƙarshe ya bayyana cewa ecowas ta bukaci ƙungiyar au da majalisar ɗinkin duniya su yi aiki da wannan mataki da suka ɗauka na dakatar da kasar gini daga cikinsu an yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin ministocin harkokin wajen iran da na haɗaɗɗiyar daular larabawa rotani sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa zaid ali nahayan sun yi wata tattaunawa ta wayar tarho game da batutuwa da suka shafi dangantakar da ke tsakanin kasashen guda biyu a tattaunawar tasu dukkan bangorin biyu sun yi ishara game da irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen kana sun jaddada game da muhimmancin yin aiki tare da tuntuɓar juna kan da suka shafi kasashen a matakin yanki da ma na ƙasa da kasa. da ƙarshe amir abdullahiyon ya ishara game da ganawar da suka yi a baya bayanin da firayim ministan haɗaɗɗiyar larabawa sheikh muhammad bini rashid ali maktum inda ya nuni game da kyawar aniyar ɓangarorin biyu na goyon bayan ci gaba da kyauta dangantaka tsakanin kasashen iran da da dawar larabawa da suke makwabtaka da juna Tuma ma saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dalar amurka ta yi tashin goron zabi a najeriya inda duk dala ɗaya take daidai da naira ɗari biyar da talatin da biyu babban bankin najeriya cbn da ministar tattalin arzikin najeriya sun gaza wajen hana naira taɓarɓarewa a kasuwar 'yan canji a faɗin ƙasar tun a farkon wannan makon ne yana cewar darajar naira ta kai ƙololuwa inda ake sayar da daddala ɗaya a kan naira ɗari biyar da talatin da biyu wannan shine karan farko da darajar naira ta yi mummunar zubewa ƙasa a tarihi duk da ƙoƙarin da gwamnati ce tana yi na inganta darajar naira da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wannan tashin goron zabo da dala ke yi ya faru ne sakamakon ƙarancinta a kasuwa shi kuma karancin ya faru ne sakamakon haramta sayarwa da 'yan canji wato biyu change dala kai tsaye da cbn din ya yi cikin wannan makon ne cbn ya umarci bankunan kasuwanci su fallasa sunaye da lambar bvn na duk wani wanda ya yi alƙalla da hargitsin sayan dala ta barauniyar hanya a hannunsu da ƙarshe ku cewa hare-haren da saudiya ke kaiwa ƙasar yaman ya sanadiyar mutuwar fararen hula sama da dubu goma sha takwas a cikin shekaru shida rahotanni da ɗinkin duniya ta fita ya nuna cewa akalla fararen hula 18,000 ne suka mutu wasu kuma suka jikkata sakamakon harare da ta sama da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta suke kaiwa kan fararen hula daga shekara ta 2015 zuwa yau a ƙasar ta yaman ƙididdigar da ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya suka fitar kan hararen da saudiya ta kai a yaman ya nuna cewa kowace rana al'ummar kasar suna fuskantar hare-hare har su goma wato sau dubu ashirin da uku kenan aka kai musu hari daga lokacin da saudiya ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman a shekara ta dubu da goma sha biyar zuwa yau shekara ta dubu da ashirin da ɗaya a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar yaman hisham sharaf abdullah ya soki lamirin ƙasashen amurka da burtaniya game da goyon baya a fili da suke nunawa ƙasar saudiya kan hare-haren rashin tausayi da take kaiwa kan fararen hula a ƙasar a gefe guda kuma suna kira da gwamnatin sana'a da ke kare kasar da ta dakatar da yaƙi ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan radio boh hausa da ke nan birnin tehran to da kyau bayan da kusa sace kun labaran duniya bari mu leƙa sauran da muke ɗauki da su inda za mu fara kawo muku shirin nan na leƙa Iran. Muleka Iran Bismillahirrahmanirrahim Jama'a saurare Assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran Shirin da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu da tarihi da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga 'yan kasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan kasar iran da fatan masu wariya su ci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bari su abin da ke man tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. a yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. A yau za mu a garin Mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar Iran da ke birnin Kuzistan. Ƙauyen shakatawa na Mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman, inabi, ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kudaden shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan ƙasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi ƙorama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada a sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani ɓangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matarar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren yawon shakatawa da yi yi sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren. Amma adadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka. Ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Bari in koma gefe haɗa ku da Dawud Zari'i domin ya rera waƙar da ya tanadar. Da fatan ma saurari sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin. a yi saurare lafiya. خدایا عمر من آب روون شد خدایا عمر من آب روون شد بهاری خنده زد جلدی خزون شد تشه برقی زد و قر تراغی تشه برقی زد و قر تراغی پسش بارش گرفت و آسمون شد عشق تو دلم مل میزنه سوزن انگار سر مل مل میزنه دلم از بس شده گور آرزو بی زبون تنه به در سل میزنه زبون تنه به در سل میزنه میدونم عشق اگه خواست میبه بده به و ریشه و میزنه رگ و مفصل میزنه تشه بر تراغ اگر نیاد تشه بر تراغ اگر نیاد تو سینه کو کجا دنبل میزنه تو سینه کو کجا دنبل میزنه خوش میشه جار سمسارای سر تل میزنه جار سمسارای سر تل میزنه من ز جنگ تو قصر در نمیرم من ز جنگ تو قصر در نمیرم تو نگاد همو کش اول میزنه تو نگاد همو کش اول میزنه رفتی و دلم وسط گاگل که قرتم مثال گلگل میزنه به هوای قدیم سمن در دل من حیری پس برس دم کل میزنه آتش عشقی که خاموش نمیشه آتش عشقی که خاموش نمیشه Dawud Zari'i a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar da fatan masu are sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa ha shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng nan zan yi bankun da ku masu saurare sai an jima Allah ya kai mu da yamma za ku ji mu dauke da wasu da dan shirye amma kafin nan a madadin wanda ku ji su ni da na kasance cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.